كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine tafsiri na hudu ko rana ta hudu daga cikin tafsiran watan Ramadan na shekara ta 1441 daga wannan masallaci na Juma'a na ASD da yake layin babban dodo na kera a Kaduna South muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da alkhairan da ke cikin wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu ya sanya mu a cikin bayin shi da zai yantar daga wuta a kowace rana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan annoba da ake ciki ta coronavirus Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana Allah ya kare mu daga duk wata cuta da annoba insha Allah ta'ala a yau za mu tashi a aya ta shida inda Allah ke cewa batalul yatama hatta idza balagun nikaha malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبذلوا اليتامى حتى إذا بلغوا السلاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا بغيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا حسبك alhamdulillahi rabbil alamin wannan aya ta shida daga cikin ayoyin suratul nisa tana daya daga cikin ayoyin da suke magana akan haƙoƙin masu rauni wanda tun daga farkon ayar ko farkon suran Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira zuwa ga mutane baki ɗaya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kuma mun yi bayani akan cewa wannan sura tana yin bayani ne akan haƙoƙin masu rauni da mata da marayu da ƙananan yara da mabukata da waɗanda suke bin bashi da sauransu kuma aya ta biyu ta magana akan a ba marayu dukiyarsu kada kuma a dinga yi musu musanya mutum yana da abu mara kyau ya ajiye mara kyan ya ɗauki mai kyau na maraya ko kuma ya garwaye dukiyan shi da ta marayan ya cinye hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gargaɗi akan ɗabi'an da waɗansu sukan nuna na cewa idan an ba su riƙon marayu marayun na da dukiya 'yan mata sai su aure su domin su cinye wannan dukiya in ba su da dukiya kuma sai su nemi duk wanda suka ga dama su ba don su rabu da su duk Allah ya gargadi akan wannan munanan ɗabi'u sannan kuma Allah ya yi magana akan a shari'ar musulunci an duba bangare biyu an duba bangare biyu ta bangaren aure da yawan adadin matan da mutum zai aura shari'a ce wa mutum iyaka akan karya auri sama da mata hudu domin ba zai iya ba su haƙƙinsu ya kula da su ba da sunan matan aure sannan kuma shari'a ta buɗe ƙofa akan mutum ya auri sama da mace ɗaya saboda bukatu nashi na ɗan adam da kuma kulawa da yanayin zamantakewa ta yadda idan kowane namiji mace ɗaya kaɗai zai aura to sauran mata babu wanda zai kula da su wanda haka zai iya haifar da ɓanna da zinace-zinace a cikin al'umma daga nan a samu 'ya'ya marasa asali marasa tarbiyya sannan Allah subhanahu wa ta'ala yi magana a kan sadaki wanda Allah ya ce a wa mata sadakinsu cikin jin daɗin rai idan kuma su sun ɗauki wani abu sun bayar to shi kenan sannan Allah ya yi magana kuma a kan waɗanda suke da raunin hankali akan cewa idan an samu mutum ko yaro mai raunin hankali to a kula mai da dukiyar shi a dinga ciyar da shi ana tufatar da shi ana kuma faɗa mai zance mai daɗi har a ga lokacin da in wannan rashin hankali nashi ya kau a bashi dukiyar shi in ba haka ba a ci gaba da kula ne wato za ka ga cewa a cikin ayoyin nan guda biyar Allah ya magana akan masu rauni daban-daban ya yi magana a kan marayu ya yi magana a kan mata ya yi magana a kan masu raunin hankali duk Allah ya yi magana a kan haƙoƙinsu a wannan sura a farko-farko daga ayata biyu zuwa ayata biyar ya taɓo duka waɗannan ɓangarori wannan kuma yana ƙara nuna yadda wannan sura ta kula da haƙoƙin masu haƙƙi masu rauni a cikin al'umma a wannan kuma aya da malam ya karanta mana aya ta shida Allah ya ce wa batalu ku jarraba ma'ana ikhtabiru yatama ku gwada marayu qabla bulugi kafin su balaga ku gwada su fi dinihim a addinin su yaya addinin su yake wa tasarrufihim ku gwada su game da tasarrufin su fi ahwalihim a halin su hatta idza balagun nikaha har idan marayun nan sun isa aure ai saru ahlan lahu sun isa aure bile itilami ta hanyar cewa sun yi mafarki aw sunni ko shekarunsu ya kai wa huwa istikmalu 15 sana shine idan matashi ya kai shekara goma sha biyar inda malikin a wurin imamu malik fa in anastum idan kun samu natsuwa absartum minhum rushdan kun ga cewa lalle sun samu natsuwa salahan fi dinihim sun samu natsuwa sun zama salihai a addininsu wa malihim sun iya gyaran dukiya to in ka ga maraya an baka dukiyar maraya ka rike ya isa aure ya yi hankali to a nan wurin Allah ya ce difa'u ilaihim amwalahum ku miƙa musu dukiyarsu wala ta'kuluha kar ku ci musu dukiya ayyuhal awliya ya ku masu kula da su kar ku ci musu dukiya israfan domin cin dukiyan marayan nan barna ce bigere haƙƙin ba da haƙƙi ba wannan a nan wurin malam ya ce hal wannan kalman israfan hal ne ma'ana wala ta ta'kuluha israfan ma'ana kar ku ci dukiyansu alhali kuna masu barna a wani tafsirin malamai suka ce israfan ba hal bane wala ta ta'kuluha israfan taukidi ne maf'ulun mutlaq ne libayani bayani a nau'il fi'il wa ma'ana wala ta'kuluha israfan kar ku ci wannan dukiya domin cin dukiyan maraya barna ce idan kuma kamar yadda malam ya fassara hal wala ta'kuluha israfan kar ku ci dukiyan alhalin kuna masu banna idan ba da banna bane kenan ya halatta ku ci wa bidaran sannan kada ku ci dukiyan alhali kuna masu gaggawan kada su girma an ba mutum dukiyar maraya ya maza maza ya cinye tun kafin marayan ya girma ya bukaci kuɗin shi waɗansu malamai suka ce wannan fassaran hal kenan amma in za a fassara shi taukili ne min gari jinsil fi'il kenan kenan wala ta'kuluha bidaran kada ku ci wannan dukiya domin wannan cin dukiya da kuka yi kaman kuna rige-rige ne ai mubadiri na ila infaki ha kuna rige-rigen ku kashe kuɗin marayu makafata don gudun an yakbaru kar su girma rushada a su kai hankali fa yalzamukum taslimuha ilaihim a ce dole ku ba su kuɗin su wa man kana min al-awliya'i Allah subhanahu wata'ala ya ce daga cikin masu kula da dukiyar maraya duk wanda ya kasance ganiyan mai shi yana da wadata to falyasta'fif sai ya ci dukiyan ma sai ya kame ma'ana al-isti'fafu ay ya'uffa an mal yatimi ya kame daga dukiyan maraya wa yamtani'u min aklihi kar ya ci dukiyan maraya duk wanda aka ba dukiyan maraya ya kula da ita kuma ya kasance yana da abin yi yana da dukiya to kar ya dandana komai a wannan dukiya wa man kana faqiran wanda kuma yake matalauci ne falyakul to shi ya halatta ya ci minhu daga wannan dukiya bil ma'rufi gurgudan abin da shari'a ta sani ta yadda da shi wato da qadar ujrati amalihi ya dinga yin aiki a cikin wannan dukiya yana ciyarwa yana kuma a daukan abin da ya dace da daidai wahalan da yayi na aiki a cikin wannan dukiya a wannan aya wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kamar yadda Sheikh Bakar Muhammad Gumi ya fassara wannan aya da cewa ana magana ne akan mai kula da dukiyar maraya wannan fassara yake fassara mafi dacewa har al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaita cikin littafansu daga hadisin Aisha radiyallahu anha tace wa man kana ganiyan falyasta'fif ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت عائشة رضي الله عنها هذا شيء عن سوكر دا wannan aya ce fi walil yatimi ga wanda yake jibuntan dukiyar maraya alladhi yuqimu alaihi wanda yake kula da dukiyar maraya wa yuslihu fi malihi yake gyara dukiyar maraya in kana faƙiran idan bai da shi akala minhu bil ma'ruf sai ya dinga ci gurgudan yadda shari'a ta amince al ma'rufu shar'an kenan wannan shi ne fassarar da sai da Aisha ta yi a kan sababin nuzul na wannan aya malaman ulumul qur'an suna cewa shi sababin nuzul idan sahabi ya faɗi ga dalilin da ya sa aka saukar da aya to yana da hukuncin alhadisul marfu' ne ilan nabi sallallahu alaihi sallam domin yana faɗan abin da ya sa aka saukar da ayar da aka saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan tafsiri shi ya fi dacewa akan cewa wa man kana zaniyan falyasta'fif ana magana ne da wanda yake kula da dukiyar maraya kana min al-awliya kenan su malamai sun yi kokarin fassara wa man kana zaniyan suna nufin shi kanshi marayan cewa wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana zaniyan sai suka ce marayan da ya aka aka bar mai dukiya mai yawa sta'afif to ya dinga kamewa wurin cin dukiyan kada ya almubazzaranci wa man kana ma faqiran wanda yake bai da shi an bar mai dukiya kadan cikin marayun shi ma ya ci din kada ya zauna kuma yunwa ta kashe shi ala ayi hal tafsirin da da sayyida Aisha radiyallahu anha ta faɗi sababin nuzul shine wanda yafi dacewa malam yace bi ƙadar udrati amalihi wanda yake kula da dukiyan maraya zai dinga cin dukiyan gwargwadon ƙwada gwanda yake na juya dukiyan fa da dafatun ilaihim ai ila al-yatama idan kun mika wa marayu amwalahum su fa ashhidu alaihim to ku kafa sheda annahum tasallamuha ku kafa shedan cewa sun karbi kudin su wa bari'tum kuma kun fidda kanku li Allah ya ga ikhtilafun kada nan gaba a zo ana sabani fatarji'u ila bayyana a dawo ana cewa a kawo sheda ba sheda wa hadha amru irshadin wannan umarni da Allah ya ce in kun ba marayu dukiya ku kafa shedu wannan ana kwadaitar da mu ne ba wai wajibi bane kafa shedin wa kafa billahi alba'u za'ida ko ta'kid Allah ya isa hasiban wanda yake mai kiyayewa hafizan a amali khalqihi ne kiyaye ayyukan bayin shi wa muhasibuhum kuma mai musu hisabi wa hada hukuma amwalis sufaha'il kibar wannan shine hukuncin a waɗanda suke da raunin hankali manya nina rijali mazaje ne wa nisa'i da mata wal qa'imina ala amwalihim da hukuncin waɗanda suke kulawa da dukiyan masu rauni masu raunin hankali wanda ba za su iya kasuwanci ba fal muhafazatu ala hadhihi al ahkam adil kiyaye waɗannan hukunce-hukunce adalci ne wa mujawazatuha zulmun wa jurun kuma ketara wannan iyaka da rashin adalci ga dukiyar masu rauni zalunci ne saboda haka malamai sun yi ƙarin bayani sosai da ƙarin haske akan wannan aya ta shida da muka karanta ta haka za mu ƙara waiwayan wannan aya mu gani a wa'anna fa'idoji ne za mu iya samu daga cikin zantuttukan da malamai suka yi a kan wannan aya ta wa ya tama, hatta idan balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru anan wurin akwai fa'idoji da dama da malamai suka kawo na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta iza balagun nikaha har sai idan marayu sun balaga sai malamai suka ce balaga yana kasancewa ne da ɗayan abubuwa guda biyar abubuwa biyar su suke nuna balaga na farko da akwai mafarki sannan da akwai shekaru sannan da akwai fitowar gashi sannan da akwai haila sannan da akwai haihuwa wayannan abubuwa su suke nuna cewa lalle mutum ya balaga guda uku shine maza kadai suke da shi amma guda biyar din baki ɗaya mata suna da shi namiji yakan balaga ta hanyar shekaru ta hanyar mafarki ta hanyar fitowar gashi mace takan balaga din da mafarki da shekaru da fitowar gashi da haila da haihuwa to kowane ɗaya daga ciki malamai sun yi bayanai a kansu dalla-dalla wayannan abubuwa guda biyar dangane da mafarki da ake nufi da mafarki shine yaron da ya taso ya kai shekarun balaga ya mafarki na saduwa ya yi mafarki yana saduwa da mace ko mace ta mafarki a namiji na saduwa da ita kuma idan ya farka ko ta farka ta ga maniyi ya fito mata ko ya ga maniyi ya fito mai to sai a ce wannan yaro ya balaga idan an samu mafarki ya tabbata to shi kenan balaga ya zo kuma a takan iya yiwuwa mutum ɗin ya balaga kafin shekarun da aka saba balaga a ciki yawanci akan iya balaga maza shekara sha biyar mata shekara sha uku to wani namijin yakan iya balaga kafin haka wani namijin yakan yi mafarki a shekara goma sha uku wata macen takan balaga kafin shekara goma sha uku saboda haka wannan abu ne duk wanda yake wanda yake aukuwa mafarki din nan yakan iya aukuwa kafin shekarun da aka saba sannan alama ta biyu daga cikin alamomin balaga da akwai a fitowar gashi wanda fitowar gashi a wuraren da gashi ke fitowa na mara da hammata alama ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita a lokacin da aka yi yakin bani ba. a yayin da aka yi wannan yaki annabi ya sanya alama cewa duk yaron da ya yi gashin hammata to ya balaga kenan hukuncin kisa ya hau kan shi a sakamakon wannan yaƙi da aka yi wanda kuma bai gashin hammata ba to dama a shari'ar musulunci ba a kashe wanda bai balaga ba to wannan game da al'imbatu kenan shine fitowan gashi alama ta uku shine shekaru to game da shekaru malamai suna ta sabani akan a menene ake nufi da yawan wa'annan shekaru al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad ibn hanbal suna cewa idan yaro bai yi mafarki na balaga ba to idan ya kai shekara goma sha biyar za a ɗauke shi a matsayin balagagge ko bai mafarki ba domin akan samu mutanen da sukan yi shekaru ba su yi mafarki ba a rayuwarsu al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad ibn hanbal suka ce diyarin da ya kai shekara sha biyar ko bai yi mafarki ba to hukuncin balaga ya hau kanshi al'imamu abu hanifa da al'imamu malik rahimahumallah su kuma suka ce abin da yake wato legal age ko shekarun balaga wanda hukunci zai hau kan mutum shine shekara goma sha bakwai wannan shine mazhabar imam malik da al'imamu abu hanifa da akwai mazhabar da take wato abun zan da ya faɗe ta ne kawai ba don a dogara a kanta ba ita ce mazhabar zahiriya wurin dawo da zahiri shine mutum baya balaga sai mafarki don haka a wurin dawo da zahiri Matsabar zahiriya ko mutum zai shekara arba'in in dai bai taɓa yin mafarki ba to yana nan hukuncin balaga bai haukan shi ba to wannan na dai faɗa ne kamar yadda malamai suka ambato suka ce wa ƙala dawudu la ya bulugu ne mallam ya hatalim walau balaga arba'in na sana Ya ce duk wanda bai mafarki ba shekarun shi ba za su sa ya balaga ba ko da yi shekara arba'in to abin da kenan shine wayannan shekaru goma sha bakwai su ne abin da aka tabbatar a mashabar malikiya a nan kasar mu ta Najeriya da akwai act da aka yi na child rights uh, right haƙoƙin yara wannan act da aka rubuta ma'ana kamar dokoki na haƙoƙin yara da kare a kada a tozartar da yara ƙanana Abin da haƙoƙin yake nunawa yana nuni ko da ba kai tsaye ƙarara ba amma yana nuna cewa legal consent age shekarun da za a ce mutum yana da hankali na shari'a da zai iya amsa laifi ko kuma zai iya yin abin da ya so a shari'a abin da yake nunawa shine shekara goma sha takwas wanda shi ne wanda yake a ainihin ƙarƙashin doka irin ta Najeriya amma kamar yadda muka sani da akwai kotunan shari'ar musulunci wanda abin da ake la'akari da shi a shekaru na balaga shine shekara goma sha bakwai kamar yadda al'imamun ƙurtubi ya magana a cikin tafsirin shi na al na al'imamun ƙurtubi a aljami'ul ahkamul qur'an cewa shekara goma sha bakwai su ne shekarun balaga a wurin imamuna al'imamu malik daga cikin a matsalolin da ya kamata mu duba akan wannan hadisi akan wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya kawo abubuwan da suke nuna a ba maraya dukiyan shi sharɗa biyu ya ce wa butallu ya ma hatta idabalagun nikaha fa in anastum minhum rushdan kaga abu biyu ne na farko kenan akwai balagun nikaha akwai balaga na biyu kuma anastum minhum rushdan da akwai ar-rushdu kenan abu guda biyu ake kulawa da shi kafin a dauki dukiyar maraya a bashi na farko ya balaga na biyu kuma yayi hankali idan yana da hankali bai balaga ba ba za a bashi dukiyar shi ba idan kuma ya balaga amma bai da hankali shi ma ba za a bashi dukiyar shi ba da haka sai wa'annan sharuɗa guda biyu sun haɗu sannan ake ɗaukan dukiyar maraya a bashi ya kasance ya balaga sannan kuma ya kasance yana da hankali abin da da ake nufi da balaga shi da, da hankali shine a jarraba mutum a ga an ba shi wani wata dukiya daga cikin dukiyar shi a gwada a ce to ya juya mu gani idan namiji ne idan aka ga an bashi wani abu daga cikin dukiyar shi ya juya bai albazzaranci ba bai lalata ba ya dawo da riba an ga cewa ba wata matsala to wannan ya nuna cewa bayan balaga ya samu rushdu ita kuma mace yadda ake gane rushdu ɗinta idan har ta isa aure ɗin ta samu ma'auri kuma ta yi aure an ga ta iya kiyaye gidan mijinta za ta iya girki za ta iya kiyayewa za ta iya duk abin da ya dace aka ba ta shekara ɗaya a gidan miji aka ga hankalinta to nan wurin ya cancanta ta mallaki dukiyanta da haka kowanne da akwai ma'aunin da ake sanyawa a auna rushdin shi namiji a bashi dukiya ya juya a gani mace a aurar da ita yan an aurar da ita ta shekara ɗaya a gidan miji a ga babu kwamfilin tana da hankali to sai a ce ma sha Allah lalle ta yi hankali kuma ya isa a bata dukiyanta daga cikin matsalolin da malamai suka yi magana a kai game da wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in anastun min rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum idan kun natsu da waɗannan marayu to ku miƙa musu dukiyansu wannan sharaɗi ne na miƙa dukiya guda biyu kamar yadda ne magana natsuwa da kuma balaga to a nan wurin sai malamai suka ce to game da maganar rusdu hankali a ce yarinya ta yi hankali ko kuma yaro ya yi hankali to ana da akwai wata matsala kenan a nan wurin kuma wanda zai shafi hukunce-hukunce banda hukuncin ba da dukiya ma'ana mun san ayat tana magana ne akan marayu to amma kuma za mu iya samun wata fa'ida a matsala da wannan ayan shi ne idan yaro ya zai ya ƙulla ciniki ina matsayin wannan cinikin tunda dai Allah ya nuna mana a wannan aya cewa ma'auni da ake miƙa wa yaro dukiya ya ta tasarrufi da kuɗin shi shi ne idan ya balaga ya yi hankali to idan muka dawo wurin wanda ba maraya ba fa a wani hali ne ya halatta wanda ba maraya ba yaro karami ya ci kayya abin da yake idan yaro karami mara hankali ya je sai abu wannan ciniki kofi ne har sai mahaifin nashi ya zartar da wannan cinikin ko kuma ya ce a warware idan yaro ya yi hankali ko da bai balaga ba idan ya ciniki aka ga cinikin da aka yi ba wai an yaudare shi bane ko kuma an abin nan an sanya mai kuɗi ya yi yawa amma idan bai da hankalin shi ko bai balaga ba to wannan ciniki ya wanzu wato wannan yana da cikin fiƙihu na malamanmu inda za ka ga aya ta zo tana magana ne akan marayu amma kuma a ƙarƙashin ahayan sun fahimci fa in anastum min rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum cewa yaro idan rashidi ne yana da daman ya tasarrufi akan a dukiyar shi daga cikin matsalolin da malamai suka yi magana akan wannan ayan da akwai tambaya akan cewa to yanzu idan za a ba maraya dukiyar shi dole ne sai an kafa shaidu dole ne sai an kafa shaidu kamar yadda malam abubakar mahmud gumi ya faɗa cewa a game da wannan aya fadfa'u ilaihim amwalahum amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyastati wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim malam yace fa ashhidu mustahabbi ne to daga cikin malamai ibn atiya yake cewa wannan ya sha bambam tsakanin zamani da zamani a zamanin farko akwai amana mutum zai dauki dukiyar maraya ya lissafi ya ba shi kudin shi daidai ya ce amma a zamaninmu a zamaninmu to in mutum zai ba maraya kudin shi sai ya kafa shaida domin rashin kafa shaidan zai iya haifar da fitintunu daga baya a shiga kotu a ita rigima a rasa yaya za a warware wannan matsala daga cikin matsalolin da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan ayan idan maraya aka gwada shi bayan an gwada shi sai aka ga cewa ya yi hankali za a iya ba shi dukiya sai aka ba shi dukiyan bayan an ba shi dukiyan ashe likimau ya yi ana ɗaukan dukiyan aka ba shi kawai sai ya fara ɓarna. to a nan malamai suka ce ya halatta a dawo a ƙara karɓa wannan dukiya a dawo a karɓe ta tunda an gano ashe maɓannaci ne wannan matsala ce ke da muhimmanci sosai musamman a zamaninmu na yanzu shekarun nan da ake magana na balaga da hankali da al'imam malik ya ce shekara goma sha bakwai to yanzu ka faɗa min ɗan shekara goma sha bakwai da mahaifin shi ya rasu ya bar shi ya bar mai naira miliyan ɗari yana da shekara sha bakwai hala wannan shekaran zai gama secondary school yanzu yaranmu da suka gama secondary school ɗan shekara sha bakwai zuwa sha takwas idan ka ɗauki yaro 17 years 18 years ka ɗauki naira miliyan 100 ka bashi me yake tsammanin zai faru Sai ma ka san akwai matsala babba a zamanin da za ka ji mun karanta a cikin sira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun yana ƙarami tun yana ƙarami baffan shi ya ɗauke shi ya tafiya da shi kasuwanci ƙasar sham hasso biyu yana tafiya da shi na'am yayi tafiya da shi na farko yana karami kafin annabci tafiya na biyu shi kuma ya je yi wa Khadija radiyallahu anha kasuwanci tafiya biyu kenan annabi ya zuwa kasar sha. saboda haka zaka gani a zamanin farko yara ƙanana iyayensu masu fatauci suna dora su akan fataucin nan tun suna shekara goma yaro kafin ya kai shekara sha bakwai ya yi hankali idan ɗan kasuwa ne za ka ga a zamanin da mahaifi idan rana ta yi ƙarfe in a zahar ta yi uwar yaro za ta ɗora wa yaro abinci ta ce ya je ya kai wa baban shi kasuwa yaron nan zai je da abinci kasuwa ya je ya aje a shagon baban shi mahaifin ya ci abincin da abokanan shi kuma yaron ya zauna ya ga yadda ake kasuwanci uban ya ce je ya karɓo canji a wurin wani. kai wa wani canji je wurin wane ka ce kuɗin nan da ya ce zai bayar tun shekaran jiya yau kwana biyu bai bayar ba kaza da kaza sai ka ga yaro ya fara sanin au ashe ga yadda ake juya kuɗi za ka ga wani yaron tun safe zai tafi kasuwa da baban shi a da da yamma zai tafi makarantar allo la'asar na yi baban zai ce kwashe kwanuka ka koma gida ka tafi makarantar allo to sai yaro ya kasance ya fara bude ido game da kasuwanci amma a yanzu ba maganan yaro ya ɗau abinci ya kai wa baban shi kasuwa to ai yaron baya nan da safe ya tafi boko tun safe sai karfe ɗaya ko biyu zai dawo da yamma ya tafi islamiya don haka ba maganan ya kai abinci kasuwa wa'insu iyayen aikin ofis suke kaga ba maganan a kai abinci ofis wa'insu iyayen ma ko da 'ya'yan ba sa nan ba za su so 'ya'yan nasu su kai musu abinci kasuwa ba ko ofis ɗin saboda wani a kasuwan idan ya zauna haka zai zauna ya ta maganganun banza da abokanai ya ta yin baki mata a kasuwan ba zai so ɗan shi ya gani ba wani a ofis ɗin irin abin da suke a ofis ɗin na ɓarna ba zai so ɗan shi ya zo ya gani ba saboda haka tarbiyyar ta lalace ta riga ta canza mun canza al'amurra gaba ɗaya na rayuwarmu shi yasa a da sai ga an ce yaro ya kai shekara bakwai in yayi hankali duk dukiyan da uban shi ya bari a kwashe a bashi saboda da shi ake zuwa fataucin da shi ake zuwa kasuwancin da shi ake komai ya san me ake yi amma yanzu yaro zai gama university a shekara yana dan shekara 22 misali wanda ya samu gatan karatu zai iya gama university shekara 21 ko 22 ya gama university ya je ya yi nysc ya dawo shekaran shi 23 misali kana tsammani a yanzu yaron da ya gama jami'a ya nysc yana da shekara 23 idan mahaifin shi ya bar mai dukiya ka bashi kana tsammanin zai kiyaye eto eh za a samu masu hankalin da za su kiyaye amma yawanci barna za su yi da dama daga cikinsu ka ɗauki yaro ɗan shekara 25 ka ɗauki naira miliyan 100 ka bashi abu na farko ƙarshen ta sai ya je ya siyo motar naira miliyan 30 duk ko inda wani abu ya goge motar ta ma kuɗin gyaran shi daban ne kafin ka ce haka kuɗin sai sun lalace kwata-kwata ba zai iya yin haƙuri bai ce tun da yanzu na karɓi wannan kuɗin barin yi haƙuri na ririta na fara juyawa na san zafin su yara yanzu idan ka ba yaro kuɗi kafin ya maganan ya san zafin kuɗin zai fara ɗanɗana daɗin kuɗin ne tukunna da haka ba za su zauna ba maganar rushdi a wannan zamani namu al'amari ya canza sosai sai an gwada don haka yara ba a ba su dukiya sai dai a ba su wani abu su juya idan suka juya aka ga hankalinsu a ƙara sakan musu su juya a ga hankalinsu tafiya na tafiya har ta kai lokacin da za a sakan musu komai da komai kuma a kafa shaidu akan cewa an sakan musu dukiyar tasu idan ba haka ba to da akwai matsala duka waɗannan a ainihin darussa ne masu faɗi masu daraja ainihin daga cikin a wannan aya mai girma daga suratul nisa daga cikin abin da so ne tambihi a kai da Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana falya falyakul bil ma'ruf to nan ayat tana nufin cewa idan an bar ma dukiyan maraya kana da kuɗi to karkaci ka kula ne da dukiyan shi kawai ka bayar a juya a biya kai ba ruwanka amma idan baka da shi to sai ka zamo dan kwadagon maraya sai ka zamo dan kwadagon marayan akwai hadisi da abu dawud ya rawaita a cikin sunan daga amr bin shu'aib an abihi an jaddihi an rajulan atan nabi wani mutum yaje wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace inni faqirun laysa li shay'un wannan sahabi yace wa annabi ni faqiri ne ban da komai wali yatimun ina da maraya karkashi na da nake kula da dukiyan shi qala fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa wannan kul min mali ka gaira musrifin wala mubazirin wala muta'assilin yace ka ci daga dukiyar marayanka ba da barna ba ba da almubazzaranci ba ba kuma ka dinga gina kanka ba wannan shine doka da annabi ya bayar game da ainihin a dukiyar maraya wanda duk abin da ka ci a ciki to ba bashi bane kana cin kwadagon da kake yi ne domin ba ya halatta a baka dukiyan maraya idan an baka dukiyan maraya sannan kuma ka zo ka zauna a kai ka ce kuitaci kuitaci kuitaci to za ta ƙare don zara bai barin dani abinda shari'a ta karantar shine idan aka baka dukiyan maraya to abinda za ka yi shine ka dinga juya ne abinda ake samu na alkhairi a ciki sai ku dinga amfana da kai da marayan gaba ɗaya duk ku amfana Allah ya wa dukiyan albarka wayannan darussa ne masu muhimmanci game da dukiyan maraya na so na ɗan tsawaita a kan wannan aya domin mutane mu san cewa dukiyan maraya ainihin abin tsoro ne har Allah ya ce wa ta'kuluna turasa aklan lamma kuna cin dukiyan gado cin da kuke tattarowa lammu ku tattaro gaba ɗaya ku haɗe ku cinye wannan mummunan ɗabi'a ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge ta a cikin alƙur'ani ya zama wajibi mutane su kiyaye maraya su kiyaye mai dukiya a juya dukiyar shi a bashi daman yayi karatu yayi ilimi a nuna mai yadda zai kula da dukiyar shi a tattara mai kayan shi a bashi kai kuma ka ga daukakan da Allah zai maka na wannan amana da ka riƙe Allah ya ba mu ikon rike amana malam zai karanta mana aya ta gaba aya ta bakwai da rijal nasibun mimma tarakal walidan مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الحمد لله a wannan aya malam ya mata shimfiɗa ya ce wa fi ma ya ta'allaku bil mirasi idza mata wa taraka al aulad dhukuran wa inasan to anan wurin Allah zai magana akan abin da ya shafi raban gado Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan raban gado a wurare daban-daban cikin alqur'ani kamar aya da na karanta dazu wa ta'kuluna turasa akalan lamma da ayan cikin suratul baqara wa 'alal warisi mislu zalika da sauran ayoyi wurare daban-daban domin ayoyin rabon gado ba kaɗai ayan yusi yusikumullahu ba ne da walakum nisfu da wayastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala a'a kamar ayoyin da na ba da misalan nan wa alal waris zalik da wata akuluna turasa akalan lamma da wannan aya da take mu wacce malam ya karanta lil rijali nasibun mimma tarakal walidani da ayar wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabuna da makamantan wa'annan ayoyi idan ka duba ayoyin raban gado a cikin alqur'ani za ga sun fa ayoyi goma amma wa'annan ayoyi uku na cikin suratul nisa'i sune suka raba gado ayoyin kuma da suka yi magana akan raban gado to idan ka hada da wayannan ukun to sun fi aya goma wanda suke magana kenan kan rabon gado shi yasa in mutum zai magana a kan rabon gado ba zai takaitu ba ne kadai akan kan ayoyi guda uku dole sai ya koma bakara ya koma nisa'i ya koma duk ayar da ta magana a kan rabon gado cikin alkur'ani sai ya tattaro su gaba ɗaya sannan ya kalle su ya yi magana a kansu gabaki ɗaya wannan tambihi ne wanda ya kamata mutane su kula da wannan sosai malam ya ce wannan a wafi ma ya ta'allaku bil mirasi idan mata wa taraka da aulad zukuran wa inasan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar wato al-aulad wal ya'ya da dangi shine ake nufi ya'ya da dangi al-auladu wal aqrba ya'ya da dangi shine aka ce ar kaga an yi amfani da kalmar Rijal, mazaje amma ai kaga ba a ce azzukuru ba ai kaga kaman inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ne fihi rijalun fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin kaga nan wurin rijalun ne rijal da aka ce ana nufin mutane kenan mata za su iya shigowa a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ka kalmar rijal tana zuwa cikin alqur'ani yusabbi lahu fiha bil gudu wal asal rijalun fihi rijalun lil rijal nasibun duka wannan rijal rijal rijal da yake zuwa a cikin alqur'ani ana nufin mutane ba ana nufin mazaje ba azzukur shine mazaje dan haka malam yace lirrijali anan wurin ma'anan shi al-aulad wal aqruba ana nufin yaya da kuma dangi sune ar-rijal kaga 'yaya maza da mata sun shigo ciki al-aqruba dangi maza da mata sun shigo ciki Allah yace ce nasibun ƴaƴa da dangi suna da rabo hazzun suna da rabo min ma tarakal walidani wal aqrabun suna da rabo daga cikin abinda iyaye suka bari da kuma abinda dangi suka bari al mutawaffawna waɗanda suka rasu walin nisa'i hakan nan ma mata suna da nasibun kaga nan wurin Allah su ma ya keɓe su domin surar tana magana akan masu rauni inda a ce an tsaya akan lirrijali nasibun ma tarakal walidani wal aqrabuna shi kenan ya wadatar amma saboda kada wani mai shakka ya gafala da wuraren da rijalu ya zo a cikin alkur'ani fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun manta da wannan ya ɗauki cewa rijalu a nan maza ne kadai ke gado banda mata to sai Allah ya kawo walin nisa'i din domin a san cewa eh karara kaga wannan ba wuri bane na ijimali ba wuri bane na dunkulewa idan aka dunkula magana a nan wurin to al'adar larabawa na cewa mata ba sa gado za ta taso sai ya zama na a ce maza kare aka ce za su yi gado amma sai Allah ya ce lirrijali nasibun min ma sarakal walidani wal aqrabuna yace walin nisa'i mata ma suna da shi in baka gane ba an fito fili an fada maka a musulunci mata na cin gado nasibun min mata rakal walidani su ma mata suna da rabo daga abin da iyaye suka bari wal buna da dangi min ma qalla minhu koda kaɗan ne ai limhal wato wannan dukiya au kasura koda da yawa ne ja'alahu Allah Allah ya sanya wannan rabon gado nasibar rabo ne mafrudan wanda aka maqtu'an an riga an yanke bi taslimihi ilaihim cewa dole a basu an riga an gama magana dole ne a basu wannan aya akwai abin la'akari sosai a game da wannan aya na farko kaga a da Allah ya ce min ma kalla minhu aw kasura Allah ya nuna cewa a raba gado wannan raban gado da za a ko kaɗan ne ko da yawa ne Allah subhanahu wa ya ce a raba ko kaɗan ne ko da yawa ne to kaga nan wurin waɗanda suke yin kuskure su zo su ce ai wannan abin da mamaci ya bari ba sai an raba ba kowa ya ɗiba tun da babu yawa wannan ba daidai ba ne ko kuma a ce ai wannan ba komai ba ne ai takarman shi ne wannan ai agogon shi ne da hulan shi wannan babu komai ai abin da ya bari suna da yawa wannan mai so kawai ya ɗauka kuskure ne ba wani zancen mai so ya ɗauka idan mutum ya rasu dole a tattara komai nashi daidai da biro wannan da yake rubutu da shi a tattara birukan shi daidai da pencil a haɗa, da kilina a haɗa, ina da shafuna a haɗa, da komai da komai a tattaro zobe a haɗa, komai nashi a tattara buroshin shi ma na wanke baki duk a tattara idan aka tattara su a yi musu farashi idan akwai wanda zai dauke su a matsayin rabon shi ya dauka idan siyarwa za a yi a raba kudin a yi idan kuma magadan za su tattaru gaba ɗaya su ittifaki kan cewa sun yi tanazuli kan wannan abu da mahaifinsu ya bari a bayar sadaka to su rubuta duka mun yafe a bayar sadaka idan kuma aka ce a bayar sadaka kada wani cikin magadan ya dawo ya ce to shi a ba shi sadaka yayi amai ya lashe kenan ko kuma a ba shi shi akwai wanda yake so ya ba a'a mutane su kula ƙananan abubuwa da ake bari na rabon gado shi ke haifar da gaba tsakanin magada daga baya wani ya zo yana cewa aini da aka rabon gadon babanmu ban ma san yaya aka yi da kaza da kaza ba yayyan ce ai lokacin ai mun yi cewa kawai a bayar ne ya ce to shi bai sani ba komai a rubuta shi Allah ya ce min ma qalla minhu auka sura, ko kaɗan ne ko da yawa ne daga cikin kuskuren da muke a babin rabon gado muke saɓawa wannan aya shine Allah subhanahu wata'ala yi mana magana a babin rabon gado akan cewa mu raba komai min minhu auka sura, amma sai a zo babin rabon gado sai ka ga an ce eh da akwai wani gida wanda yake wannan gidan na gandu ne shi wannan gidan a bashi kawai to daga lokacin da aka ce an bar wannan gidan to zaka ga babu matsala a fourth generation me ake nufi da first generation ainihin ƴaƴan mamacin za a gaba su da matsala ƴaƴan mamacin sukan iya zama a gidan kowa ya zauna lafiya lau to daga lokacin da aka zo generation na biyu jikokin mamacin to daga nan za a fara samun saɓani. sai wannan ya zo ya ce ai gidan da babanmu ya ci gado wurin baban shi ai ba a raba ba sai waɗannan su ce kai ka ga yaran kaza kaza ai mun yi cewa kowa ya zauna ne sai wannan ya ce shi san bai yadda ba da aka ce kowa ya zauna ai yan ɗakin suwa ne da ɗakin suwa ne su sun zauna a gidan mu kuma yan ɗakin babanmu ba wanda ya zauna mu ma muna da haƙƙin mu zauna sai sai tafiya can sai wani yaro cikin jikoki kawai sai ya zo ya samu ɗaki ɗaya ya ɓalla kofa ya shigo ya zauna ya ce shi ma da ai wannan gadon gidan na kakan shi ne shi ma yana da gado a kai, ba a raba gado ba da haka jama'a ba didi ba ne idan an yi rasuwa da Allah ya ce min ma ƙalla auka sura to a raba gadon nan min ma ƙalla auka sura ɗin yadda Allah ya ce to a yi ɗin wannan shi ne daidai kuma shi ne adalci na musulunci amma idan aka fi son rai ba a yi min ma ƙalla auka sura ba to za a dinga samun matsaloli nan gaba ni na ga irin waɗannan abubuwa da dama da akwai rabon gadon da aka kawo min wanda ainihin gadon da zan raba din wanda ya rasu ya bar waɗannan wannan gadon ya yi wurin shekara ɗari da rasuwa jikokin 'ya'yan shi ne yanzu suke faɗa akan wannan rabon gadon to ina amfanin haka inda a ce an bi tsarin Allah an ce tun da ya rasu kwana uku an karɓi gaisuwa a zo a raba dukiyan nan kowa ya san nashi da magana ta ƙare shi shikenan a zo a zumunci abinda waɗansu suke cewa idan an yi rabon gado yana raba zumunci wannan ƙarya ne Allah zai ce a yi abu sannan ka ce wannan abin zai raba zumunci ba daidai ba ne a zo a raba gado idan aka raba gado idan gidan guda ɗaya ne kowa ya san ɗakin shi in ya samu ɗaki idan 'yan ɗakuna ɗaya ne za a tattara su a ce to an ba ku ɗaki ɗaya 'yan can ɗakin gana ku ɗakin 'yan can ɗakin a sani da kicin da bayi da tsakar gida kuma na kowa ne kar wanda ya zo ya rusa wani abu a ciki ko ya gina wani abu a ciki a samu matsaya a kan haka idan gidajen suna da yawa kowa a bashi kowane 'yan ɗaki a tattara su a basu wani gida daban daga cikin kurakuran da mutane suke wurin rabon gado mai a mamaci ya rasu ya bar gidaje goma to sai a zo a ce a raba guda tara guda ɗayan da ya rasu a ciki sai a ce to kowa ya zo ya yi haɗaka a ciki wannan kuskure ne tun da har Allah ya ba mamaci gidajen isassu to yadda za a yi shi ne gidan nan da ya rasu a ciki da sauran gidajen shi duk a yi musu kima a yi musu farashi sai ya zamana kowane gida an ba family an ba 'yan ɗaki ɗaya ne ba su da abokin fada a cikin gida amma yayin da wa'ancan ka ba su gida wa'ancan ka ba su wa'ancan ka ba su kuma daga baya ka zo ka tara su a gida ɗaya ka ce wannan gidan gandu ne a nan baban su yarsu kowa yana nan ciki in aka yi wasa nan gaba siyarai ya ɓaci amma in aka yi tun da Allah ya rufe asiri gidan ba ɗaya ba ne to kai gana ku gana ku ku gana ku ku yanzu wannan gidanku ne amma rabon gadon ku bai kai ba za ku yi wasu wa'ancan ciko sai a san ciko ne ya biyo amma babu wanda yake cikin gidan wani wannan tambihi ne nake yi saboda shekara da shekaru ina wannan aiki na rabon gado na san halin da ake shiga ciki da matsalolin da ke biyo baya idan ba a bi dokar Allah ba ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon kiyayewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kurakuran mu Allah ya yafe mana mamatanmu Allah ya ji kansu wannan annoba ta coronavirus Allah ya yaye mana wassalamu alaikum wa rahmatullah